rundunar 'yan sandan jihar borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane takwas a garin maiduguri sakamakon tashin wasu wawumai a unguwar muna garage da kuma kaleri dukkanin tashin waɗannan buwabumai dai sun auku ne a daren jiya kamar yadda mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar borno dsc victor isoku ya aikewa ma labarai ta hanyar wazo inda ya shaida mana cewa akwai wasu mutane guda uku da suka shigo da bindigogi a daren jiya suka yi kokarin kutsawa cikin garin maiduguri da kuma dauke da bumabumai sai dai dukkaninsu mutanen uku sun mutu nan kuma sun kashe dan sibiliyan jtf squad daya a wajen garejin mu nan DSP Sokun ya kuma sake tabbatar da wannan tashin bom din na unguwar Kalerin inda ya ce mutane hudu ne suka mutu wanda suka hada da su yan kunan bakin waken guda biyu na kuma ziyarci wannan anguwa inda ma na samu nazanta da waɗanda wannan abin ya shafa kai tsaye da kai ne mai gidan wannan gidan ko da na tar da kai a wannan anguwa ko za ga mai yadda abin ya faru ne haka eh to kaga da fari kore ta an zo an yi lokin na kofa ta yaron ta fito bayan gida to wani na daga ciki da yaron ta zo ta bude kofa bata kowa ba sai ta koma mm. yar ka ce eh yar ta ce shekaran ta goma sha hudu to bata kowa ba sai ta kara rufewa ta kara zuwa ta kara budewa ta kara bata kowa ba to shine za ta rufe na biyun ko sai ta zo suka hadu ba ya tashi da ita ita kamar mace ce ta zo da wannan ce mace mace ce yarinya ce kamar ko a babbar mace ce babbar mace haka dai da misali ta zo da ta zo da ita rungumi yar na karin gumi din eh, su biyu kuma biyu suka musu ganin gashi naga kamar su jini anan su eh, fari ne wannan da kanta da kirjinta duka fashe da kayan cikinta duka ya fita gaba da ya ba abin da ya rage mata to banda ita yarka da Allah ya mata cika kamar akwai wanda ya ji rauni a gidan nan a ah, babu dama ita ta fita fitsari ne ta kuma ta jani loki na kofa isa isa wa abubakar shi wannan wanda bom ya tashi da shi wanka ne mm yara ne eh kamar kamar ya kuka samu labarin yadda waɗannan mutane suka zo gare shi mun samu labarin da cewa an buga masa kofa ne shi hmm. kuma ya bude kofa zai fita ya maybe ko wanda ya san shi ne shi na abin ya kasance haka sai zo wato sai masa sallama ne eh mace ce ta zo ko kuma namiji ne mace ne na kuma santa da wannan malamin da Allah ya tafkawa garin sa nono ganin cewa waɗannan mahara sun kwankwasa kofar gidan nasa kamar yadda suka yi wa sauran jama'an sai dai ya ce yalin nasa sun ki bude kofar yaya iyali sun zo dai sun samu iyali na a gida da suka zo suka samu sai suka doka kofa suke cewa su yan hijira da Allah taimaka musu za su kwana a gida sai mai daki na ta ce mutanen da ba mu san su ba za su zo su shigo dan har yarinyar ta yi za ta bude kofan sai uwar ta hana ta to shine dai lokacin da abun aka dakata sai suka wuce suka yi haka wasu kuma suka yi nan baya kai baka gida lokacin ni ban na gida ina can gidan dan iyalin na da nazo da daren da nazo lokacin da ba abin da ya faru da bar misalin karfe nawa suka zo na gani ya kai karfe 10 11 dai 10 da rabi dai haka zuwa 11 a lokacin da suka zo mu dai nan gidan namu sun zo ya kai 10 da rabi dai haka lokacin da suke nema a taimaka musu za su kwana a gida yanzu ka bar zama kama magidanci mazunin wannan angon wani shawara zaka ba mutane game da sabon solo da suka doka na buga kofar mutanen da neman taimako da sunan neman taimako sai dai Allah ya kare muka amma dukkan dai wanda ya ji an buga kofar shi kan gaskiya bai dace ya fito haka kai tsaye ba bai tare da ya fahimci abin da yake wane ne shi ko waye ne bai ga gane muryar mutum baka bude kofa kan ba da wani amfani game da dan gaskiya za su zo su cutar da mutum wannan dai wasu sabbin salo ne za a ce waɗannan mahara ko kuma yan kunnan bakin waken sun fito da shi na kokarin kwankwasa mutane kofa musamman ma cikin dare su kuma kokarin kutsawa cikin gidan ko kuma tare bumabuman da ke jikin su haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya